أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم أكمل كلهم الله يساك دعوة موت كنتي قبل كرتمنا wannan littafi alfiya ibn malik to insha Allah kamar kullum yadda aka saba zan karanta sai a karanta wansib bi dhil i'mali tilwan wakhfid وهو لنصب ما سواه مقتضي وهو لنصب ما سواه مقتضي وجر أو انصب تابعا لذي انخفض وجر أو انصب تابعا لذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض كمبتغي جاه ومالا من نهض وكل ما قرر لاسم فاعل وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول فيه للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي معناه كالمعطى كفافا يكتفي وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع معنى كمحمود المقاصد الورع طيب ولا ننكم مغانا أكان i'mal ismul fa'il wato aikin da ismul fa'il yake yi a satin da ya wuce abinda muka tsaya na karshe shine ismul fa'il mufrat da musanna da jam'i suna aiki irin aikin mufrat misali zan ce haza doribu zaidan in musanna ne ma mun yi bayanin zai aiki irin aikin mufrad hazani daribani zaidan in jam'i ne ma ha'ula'i daribuna zaidan bi ma'ana musanna da jam yana aiki irin aikin mufrad ana ji mun yi wannan bayani to yanzu bayanin da malam zai mana sunan da ke biye wa ismul fa'il idan kaga ga dama kana iya raba shi da idafa kai mashi nasba in kaga dama kana iya jingina shi da idafa kai mashi jarra to amma idan ya zama na cewa yana neman maf'ulai guda biyu ne to na farkon sai ka yi mai jarri na biyun sai ka mai nasba misali hadha daribu zaidin in kai idafa hadha daribu زيد كاجا هذا مبتدا ضارب الخبر وهو مضاف زيد مضاف اليه يا زور جرى to amma in ka yanke shi daga idafa shi wancan suna da ke bin ismul fa'il zai kasance mansubi ne hadha daribun zaidan hadha mubtada daribun khabar zaidan maf'ulun bihi lismil fa'il muna fahimta to idan shi suna ismul fa'il asalin fi'ilinsa yana da bukatun maf'ulai ne guda biyu to wanda ya raɗe shi ɗin kai tsaye zai kasance da jarra wanda ya biyo can kuma zai kasance da nasba misali kamar haza mu'ti zaidin dirhaman haza mu'ti dirhamin sai mu ce zaidan muna fahimta to shi ne malin ke cewa wan sib kai nasba bidil imali da ma'abocin wannan aikin a wasa nuska akan sa amal amma sahiha ita ce imal muna fahimta wan sib kai nasba bidi da ma'abocin imal wannan aikin tilwan sunan da ya biyo shi kamar nasba sai ka ce kamar kenan haza daribun zaidan aw ikhfid ko kai mashi jara sai ka ce haza daribu zaidin muna fahimta wa huwa linasbi ma siwahu muqtadi amma shi ismul fa'il dinnan in har ya kasance yana buƙatar maf'ulai ne guda biyu to ya cancanci ya yi wa wanda ba na kusa da shi ba nasba شنو كمان هذا معطي زيد درهما هذا معطي درهم زيدا وهو لنصب ما سواه شي اسم الفاعل جنصب ده عبين ده باير عبيش ده با تويات انتنشي هو عبين بيبير عبيش بنصب ولا بين ذلك كما كتيني أعطيت زيدا درهما كو أعطيت درهما زيدا dama fa yana bukatar maf'ulai da guda biyu eh muta'addi muna fahimta tayyib to yanzu sunan da ya zo ma'atuf ga shi sunan da ya raɓi ismul fa'il ya hukuncin sa yake misali kamar ka ce hadha daribu zaidin wa amrin shi wannan ma'atuf ne ala zaid ya hukuncin sa yake yana da huskoka guda biyu in ka so kana iya cewa hadha daribu zaidin hadha mubtada darib khabar wa huwa mudaf zaidin mudaf ilayh sai ka ce wa amrin alwa wawul atf amrin ma'tufun ala zaid wa ma'tufun ala al-majruri majrurun mislu in ka bi lafazi kenan amma idan ka so kana iya share lafazin ka bi mahal domin shi mahallin zaidu asalinsa mahallinsa mene ne maf'ulun bihi ne don haka sai ka ce haza daribu zaidin wa amran in an ce ya wannan ya zo majruri wani sai ka ce eh wancan mansubu ne alal mahal ni na bi mahallin zaidi ne eh kamar ka ce ne haza alladhi daraba zaidan wa daraba amran to amma da kai idafa sai ka ce haza daribu zaidin wa amran ni na bi mahallin sunan zaidu ne muna fahimta shine wani ke ce alwahibul mi'atil hijani wa abdahu musarar baitin alwahibul mi'atil hijani wa abdihi tunda wannan ai majruri ne to an kuma kaso ka ce alwahibul mi'atil hijani wa abdahu mura'atan limi mahal auzan tuzajji bainaha atfalaha ina fata muna fahimta shine wani ke cewa wajoro kai jarra ana maganin ma'atufi ne ba awin sib ko kai nasba ta bi alladin khafat shi wannan suna da ya biye wa wanda ya zo da jarra in ka so ka mai nasba in ka so ka mishi jarra ke tabtaghi jahin gashi sai ce ne wa malan mannahat shi wanda ya tashi da nema to shi ne yake da neman daraja da kuma dukiya ma'ana dukiya da kuma kwarjini ba samu su ake kwance ba nahaba ya tashi wanda ya tashi zai nemi zai samu to mahallu shahid ka mubtaghi jahin ya kamata ya ce menene wa malin to amma shi sai mura'atin mahal kuma la idan ya rabe shi zai zama jahan ko ban ji ba inda zai tar shi da ma'ruf eh zai zama jahan kamar ya ce ya kira eh yawa eh ka jahan wa malak kwarai da gaske in yayi haka yana yana yiwa eh eh sai ka hazzafa yawo muna fahimta kuwa tayyib to yanzu malam duk ka kawo mana hukunci ne na ismul fa'il na cewa ya kasance mustanad ala istifham kaman adaribun zaidun ko kuma ya kasance mu'tamid ala nafi ma daribun zaidun akahu to shi ismul maf'ul ya yake sai ce ai irin hukunce hukuncen da ka baiwa ismul fa'il ka ɗauko su applicably ka ɗaura wa ismul maf'ul gaba ɗaya sai dai abin da ke bambanta ismul fa'il da ismul maf'ul shi sunan da ke biye wa ismul maf'ul yakan zo ne akan mabni lil mashhur saboda ismul maf'ul kaman siga ce ta mabni lil mashhur idan ka ce da'iman kenan abin da zai biyo bayansa zai kasance marfu'i ne ala asas annahu na'ibul fa'il kamar misali zaka ce haza zaidun madrubun abduhu ko kuma ka ce haza madrubun abduhu kaga haza mubtada madrubun khabar mubtada wa huwa ismu maf'ul ya'malu amala al-fi'l sai ka ce abdu menene shi na'ibul fa'il ismu al-maf'ul wannan shi ne wanda aka bugi bawansa kama kace ne haza duriba abduhu haza alladhi duriba abduhu sai ba kawo shi ba sai kace haza madrubun abduhu wannan shi ne wanda aka bugi bawansa mali na fahimta to in ko shi ismul maf'ul din asalin fi'ilin shi ma ya ta'adda ila maf'ulain yana da bukatar makulai guda biyu muna fahimta to ba matsala sunan da zai biye masa sai ya kasance mansubi ala asas na'ibul fa'il din damirun ne shi boye kamar misali a faɗin nan dai da muke magana in isu makulai ya zai kasance mota ko sai ka ce haza mota dirhaman ko ko dirhamun dirhaman dirhaman hatu burhanakum in kuntum sadiqin نعم نعم الفاعل نعم الفاعل زمان ضمير malam su da wani magana na tun da akan da biyu na shin kana batun zami applying din batun abin da ya shafi mu ga mu ga da koko mu cire ni ina so in sani shi sunan da ya biyo a mansuban yakun an marfu'a zai kasance mansubi ne ko marfu'i suna rabi goma da farko ni dai na ce haza mu'ata dirhamun koko dirhaman masubi al asas dami da zama? to kuɗan da mana da wai da maje na جوازا تقدير الموضوع الله عليك haka ne tun da yana da bukatar makulai biyu to shi da abul fadin domir ne mustatir haza utiyahu dirhaman to amma mu kawo shi da wannan ba sai muka ce haza mu'ta dirhaman bi ma'ana mu'tahu huwa dirhaman yanzu kaga wannan dirhaman din na ya zama musulmi ne akan muhammad ala la karara ya bayyana ala su sannan mafulin bayin azim Allah na alai wa man yu'ta al-hikmata yu'tahu huwa al-hikmata don haka huwa shine naibul fa'il al-hikmata maf'ul al-thani yazo matsayin maf'ul al-awwal asalin ya canje shi ba na fahimta shi ne wanda ya ce wa kullu ma ƙurrera lismi fa'ili duk abinda aka tabbatar da shi ga ismul fa'il eh yau tasma maf'ulin bila tafadul irin shi din nan za a ɗauko a baiwa ismul maf'ul ba tare da fifiko ba sai dai ismul fa'il ne ka kuma ta mun ce abin da ke biyo masa ko da ya kasance mudaf ile ko ya kasance maf'ulun bihi amma shi wannan da'iman yana kasancewa na'ibul fa'il muna fahimta huwa ka fi'lin shi shi waye saboda abdamir ya udi lal aqrabil mazkur huwa shi ka fi'lin kamar wani fi'ili ne sigalil maf'uli wanda aka kirato shi aka samo shi ga maf'uli ga wanda aiki ya fada ba muna fahimta fi a cikin ma'anarsa yani kamar aikin da aka kirato ne wanda ake nuni akan wanda aiki ya fada ma kalmauta kafafan yaktafi kamar mutumin da aka baiwa tsini da kamewa to shi ko yana wadatuwa yana isuwa don duk abin da ka samu النفس تجزأ أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يغنيها ليس الغنى عن كسرة العرض ولكن الغنى to shi wanda aka ba kafaf yana takaituwa to ba shi muke so mu ce ba nan mu duba kun ga al-mu'ta ismu maf'ul ne tayyib amma ya ta'adda ila maf'ulain ne shi asalin fi'ilin yana da bukatun maf'ulai guda biyu to naibul fa'il shine waye takdiru sannan kafafa sai zama mai maf'ul ithnain na shi naibul fa'il ni nuna asalin shi ne maf'ul awwal eh asalin sa shi ne maf'ul awwal kwana da gaske sosai to shi ma an kaso mun ce ya ismul maf'ul ana iya yanke shi daga idafa kuma ana iya idafan sa yawa kamar kace hadha daribu zaidin ko hadha daribun zaidan to malam shi ma ismul maf'ul in kaso kana yi haka mun ce hadha madrubun abduhu ko in kaso kana yi shara kace hadha madrubul abd hadha sai da mubtada مضروب خبر وهو العبد يا زما وقضي الامر shi ma kana da zaɓin daga dama a ai madrub shi ya ta'adda ila maf'ul wahid maf'ul da yake nema don haka ga abd majrurun lafzan marfu'un mahallan ala asas annahu ne daibul fa'il muna fahimta kamar alwari'u mahmudun maqasiduhu mai tsantsin mubtada mahmudun khabar mubtada al-fi'l maqasiduhu maqasiduhu ya rabbi maqasiduhu la bi fa'il ko kace damirun barizun muttasilun bi ismin mabniin ko bil idafa dai da kake kira shi yazo to in ka so ka kawo shi kace ce alwari'u mahmudul maqasiruhu sai ka alwari'u mahmudul maqasidi alwari'u mubtada mahmudu wa huwa المقاصد مضاف اليه انا ما تقول ما ينفع ايه على اساس انه مقول به ايه كاوش هذا ايه shi ne ce wa qad yudafu za shi wannan din nan ana iya jingina shi ai idafansa shi waye ilmu maqul ilas min murtafi' zuwa ga asalin sunan da da zai kasance na ibul fa'il ne mai rufa'a ba sunan da zai tsaye bayan shi ne naibul fa'il ba to ana iya jingina shi ga naibul fa'il din wanda shine murtafi din wanda ya kamata zai rufa'a ana fahimta kuwa ma'anan a ma'anance a ma'anance wanda yake shi ya kamata ya zo da rufa ne ala asas annahu la yabul fa'il amma kana ya jingina shi idan mudaf da mudaf ilay ka mahmudul maqasidil wari'a asalin sa al wari'u mahmudul maqasidi asalin sa mahmudul maqasiduhu الورع محمود مقاصده مبتدا خبر اسم المفعول يعمل عمل الفعل مقاصده نائب الفاعل مضاف الهاء مضاف اليه ان duk ba ka san wannan turancin مبتدا خبر مضاف مضاف اليه وقضي الامر والى الله ترجع الامور <laughs> عليكم السلام <laughs> <laughs> in kafa da haka ba matsala eh na na amal alfa'il na yanzu anan wani aiki mafi nisa ai asalinsa alwari'u haumida maqsidu الورع حمد مقصده الورع مبتدا حمد ai fi'il ne mabni lil min to abin da zai biyo bayan sa ne kamata ya zama to ni ban san kawo shi haka sai na ce alwari'u mahmudun maqasidu shi ne alaikun sana na na shi zai shi cikin wannan kunshi da idafa da Na. ba zai shiga shi kaman idafa ya ai da alif da lamu a waya su da alif da اي توزيع هو مضاف مضاف اليه ايه هذا ايه نعم ان كثير على الدلام يقول مكة معطي الكفافي كوكو مكة معطي الكفافي ايه كمعطي الكفافي انا نائب الفاعل ضميري لي اما شيء ظاهر ولا مضاف alkafafi mudaf ilai shine majrurul lafzan mansubun mahallan ala asas annahu maf'ul ittain la muqaddar eh eh eh ما لا بين داي نعم نعم ده لازم نشيكنا نعم كمان موسى ايه وده مو زيتي wani misali da ka kawo na shi ba da asalin mu ba ka yi alhukum mushabbahun ne bin ba sai an yi ba ku yi kamar ta ne eh. ah. a wasu tare ka muka ko kuma shi abu ba ban ba ku dai sai dai a cikin sun maf'ul nake ba ko eh a cikin sun maf'ul to na dai ce ne haza zaribu zaidin da haza zaidan هذا زيد ايه مشبه بالمضاف مضاف لأسد المكبس على لهذا ضاربه مبتدا خبر وهو مضاف زيد مضاف اليه منادى شبيه كمان مثالي يا طالعا جبلا مثالي يا طالعا جبلا ساشي منادى شبيه بالمضاف طالعا وهو يعمل عمل الفعل جبلا مفعول به shi a babu nida ne yake na da lisani zaidani na na kuma da su gani da shi sosai ko shi ba wani can baya baka mun yi abin nan can cikin muftada eh ai yau ai tun da maka bayanin sa can yanzu nan bai bukatar ya maka bani can un zaidun wa azirun khabar in qultu zaidun azirun man i'taba anan ya dinga jero maka su kaza kaza to nan bai da bukatar ya maka shi zai ka kawo kaba so hukuncin can zaka dauko kai apply a wurin nan eh wala bai da alaikum bisa na eh, kana da huskoki kusan guda uku eh, a zaidani jalisani

misali kaman ka ce a zaidon daribun amran eh, yana ɗauka ai yana da huskoki uku in ka gada maka ya shi khabar muftada in ka gada maka ce muftada mu'akhar wa ma qablahu khabar muqaddam in kuma kaso duka ne da kai shi alaikum salam wa rahmatullahi zai a samu na kwarai na aibul fa'il sadda musadda kawai kwarai da gaskiya kan makalla <laughs> to sai <laughs> na subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu